Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo inda shugaba Poire Gansabe ke fuskantar hamayya daga babban ɗan takarar 'yan adawa. Sai shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Sudan ta kudu ta buɗe wani sabon babi a yau Asabar bayan da ɓangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya ɗore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban 'yan adawa rek Mashar a matsayin mataimakinsa tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa. yayin da bangarorin biyu ke tafka faɗa wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan dubu ɗari hudu a shekarar 2013 sudan ta kudu kasar da ita ce 'yar auta a duniya ta fantsama cikin yakin basasar da magoya bayan kir da mashar suka yi ta gubza fada shekaru biyu bayan fafutukar da ta yi ta yi ta neman yancin kai daga sudan kasashen duniya da dama sun yi ta shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin inda har a bara shugaban mabiya ɗarikar katolika papa francis ya durƙusa ya sumbaci kafafun kir da mashar a matsayin yana roƙon su yi sulhu na dindindin wani abu da ba taɓa ganin ya yi ba a yau asabar al'ummar ƙasar togo suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen shugaba furkan nasin bene zai lashe sama da shekara hamsin iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin ƙasar ta togo a shekarar biyar shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa a yadema wanda ya kwashe shekara arba'in akan mukamin ignasimbe ya taka muhimmin rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara biyar biyar sai dai wannan sauyi bai yi tasiri ba abin da ake ganin zai ba shugaba ignasimbe damar zama a kan karagar mulki hannun da shekarar 2030 'yan takara shida ne ke hamayya da shugaba mai ci ciki har da jean pierre fabre wanda ya zo na biyu a wato a zaben da aka yi a 2010 da kuma 15 muna dauke da karin bayani dangane da wannan rahoto hukumar lafiya ta duniya who ta ce lokaci na kurewa a ƙoƙarin da ake na dakile yaɗuwar cutar coronavirus waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da karuwa a jiya juma babban daraktan hukumar tedros adnan ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya dakile yaduwar cutar ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak, we still have a chance. Ya ce damar da ake da ita wajen dakile yaduwar cutar na ci gaba da raguwa. Ana matakin da za a iya datse ta Amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin kota kwana. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na kara bazuwa a Koriya ta Kudu. hukumar yaƙi da yaɗuwar cutuka a ƙasar ta ambato cewa an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 a ƙasar ta kore ta kudu masu zaɓe a jihar nevada da ke yammacin amurka sun kada ƙuri'unsu a yau asabar domin zaɓen ɗan takarar da zai kara da shugaba donald trump a watan nuwamba wannan zaɓe na ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan sharar fage da za su kai ga zaɓen fidda gwani da za a yi nan gaba a cikin wannan shekara shine kuma karo na uku da 'yan takarar na democrat ke karawa a neman tikitin jam'iyyar a baya an yi wasu zaɓuka a jihohin iowa da new hampshire sai dai ba kamar wato iowa da new hampshire ba waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'ummar farar fata ne da jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi rabin al'ummar ta fararen fata ne kashi talatin hispaniyawa kashi goma amurka 'yan asalin afirka sannan kashi goma 'yan asalin yankin asiya bisa al'adar siyasa amurka sai 'yan takara da suka fi samun karbuwa sun kara a wasu zaɓukan share fage kafin a kai ga zaben fidda gwani inda za a fitar da ɗan takarar jam'iyya da mataimakin sa a yau asabar masu ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 a sanadiyar yakin da ake a afghanistan alkalaman rahoton sun yi nuni da cewa sama da fara wato farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai mataimakin babbar jami'in majalisar ta yunama da ke kasar ta afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin ɗari na wannan ta'asa akan ƙungiyar taliban da mayakan is da kuma sauran ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai yayin da kashi 43 cikin ɗari kuma aka ɗora shi akan dakarun da ke mara gwamnati baya ciki da na amurka sauran kashin kuma an ɗora kan waɗanda wato waɗanda yaƙe-yaƙe ke ritsawa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ƙasar ke fama da su. Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo inda shugaba Paul Ignasimbe ke fuskantar hamayya daga babban ɗan takarar 'yan adawa Jean Pierre Fabre. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan adawa ke nuna ƙwarin gwiwar cewa za su samu nasara. Batun da jam'iyya mai mulki ke bisantawa. Abokin aikinmu na sashen Ingilishi Peter Clotty. ya tuntuɓi wakilin murya amurka irene hobo wanda ya je aikin zaɓe a ƙasar ya kuma fara da tambayar shi yadda zaben ya gudana A halin da ake ciki a yanzu, babu wani gagarumin abu da ya faru kamar yadda masu sa ido a zaben suka faɗa min tun da safiyar yau. Wato wakilan ƙungiyar tarayyar Afirka da ke sa ido da na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma tawagar wakilan kasashen yankin sahel duk suna nan suna sa ido kan wannan zaɓe. To akwai rahotanni da ke cewa an yi gizon ƙuri'u kamar har an gayyaci jami'an hukumar zaɓe ta CNE sun kuma ɗauki akwatin da ake zargin an cika shi da ƙuri'u sun kawo wani sabo. jama'a za su yi ta mamakin ko me aka yi da shi akwatin da aka cika ah, din I heard about that report, but uh, I don't have a full detail uh, for now to give you about what happened. I... Na samu rahoto kan wani al'amari, amma ba ni da cikakken bayani a kansa a yanzu kuma har ma na tuntuɓi masu sa ido na tawagogin ƙungiyar au da ecowas amma sun ce min basu su da masaniya kan wannan lamari sai dai sun yi alkawarin za su neme mu idan suka samu ƙarin bayani e, To amma hukumar zaben ta CNE ta faɗi lokacin da za ta fitar da sakamakon wannan zaɓe? The results of this presidential election. Peter, it could be tonight, it could be tomorrow or after tomorrow. To Peter ta yiwu a daren yau a fitar da sakamakon, ta kuma yiwu sai gobe ko ma ranar Litinin. Amma dai doka ta ba hukumar zaben kwana shida ne ta fitar da sakamakon. Idan kuma ba a samu ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da kaɗa ba, za a zaɓi 'yan takara biyu da suka fi yawan ƙuri'u. su sake karawa a zagaye na biyu bayan kwana goma sha biyar da fitar da sakamakon zaben farko. To Madalla, masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a karfe uku da minti talatin da tara ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Baucin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciwo bashi da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin iccen bini da zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare ga ansar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliko Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya. Um, alhamdulillah wannan wato akwai basussuka yadda jami'i ko ko ma'aikaci ko ko kai kanka za ka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kuɗi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko ko kana jiran yan wani abun na kaddiran ka da kasa a kasuwa ko ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wataƙila kaman attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka kasashe ma sukan yi yau alal misali a ce gwamnatin najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'yansu ayyuka kafin a da mai ko man fetur da akan sayar a samu a ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'yansu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Hmm. Wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya ba ta bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin na ya cika wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su ko ko a samu wa'anda za su sayi wa'annan takardun su ba gwamnatin najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi a lokacin da kuɗaɗen nan suka kai Eh, lokacin biyan su wanda suka sayi takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su su kuma da suka bada a lokacin kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi banda haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunuka wa'anda ayyukan su su duba ƙasa su kalle ta su yi retin ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan kasar tana da karfin idan ta ci bashi ta biya ko ko ba ta da shi ko ta taba cin bashi ba ta biya ba ko ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies eh, su ne ake cewa kamar S&P kamar eh, Standard and Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan kasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto and Co. so za su ɗauki ƙasa kaman Najeriya su ce to eh, matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi EB ne ko ko a ce BA Koko a ce keke eh, eh, wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wani kasashen turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya ka ga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayin su sai aka mai da su kamar bb ko cc kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba aa so wa'annan kamfanukan a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce ƙasa kaza tana da matsayi kaza ƙasa kaza tana da matsayi kaza idan ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin ta ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya ɗan kawo ɗan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka haɗa. to idan ƙasa ba ta da ƙarfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan world bank din wato eh, babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basu sukan sai ta dawo ta abu nan to kaji dai malam husaini haka ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauki ta fita ta sai da takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasar mu Najeriya kwanakin baya yana jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta saida takardun basussuka na miliyan Eh, dala miliyan ɗari biyar wa'anda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa a nan baya kuma malam hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan dubu domin gyara matakan tsaro kuma an ƙayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alkawuran sai a ba wannan ƙasar duniya su ita kasar sai ta bamu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya. To watakila zai so ya san idan ƙasa ta cika duk waɗannan ƙa'idoji har ta samu cin bashi amma kuma eh. lokacin biya i ta kasa biya wace rigima za a yi kenan. Eh, yanda na ce yanda ake ƙayyade ƙasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na ɗaya kenan dan gaba ba za ta samu wa'yansu basu sukan ba ne a lokacin zaka ji ana cewa ƙasa ta kasa mm. a nan baya baya zaka je ana ƙasashe kamar su Cyprus kamar su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basussuka da ta ci mm. a lokacin kuma za ka ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'yansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yadda za ta yi ta biya bashin waje. sannan watakila zai so ya san me isa ƙasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga ɗumbin kuɗin da take bukata ba kawai ta ta siyan abubuwan da take son ta saya ko ta biya bashi. yawwa wato shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kai kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da tana da karfin tana da abin da take tsaye tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai sai kaza hmm. idan yau an san an san iyakan kudaden da suke a jihun mutane suke suke cikin banki kudaden da ake hada hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan su da yawa. To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen bini da zugu ko jatrofa a turance. Idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yada iccen na bini da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdulkadir yan mama da ƙarshen ansarka. To, wajen zama itace mai sauƙi ne. za ka iya goma ce ta hanya biyu ko dai ka ɗauko 'ya'yan ka shuka ko kuma ka je ka samu da ka dasa hmm. shi yana bayarwa ya danda abin da ke bukata wato shi na da shi yana sauri ya girma hmm. ka gane ko hmm. shi kuma na ce ka gane ko shi kuma wato in ya fito iccen sai ya ka saiwa guda biyar mm. saiwa guda hudu suna gehe sannan tsaki akwai saiwa babba a mm. tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan ike da dindirgu a kan tsaye da kwararowa hamada da zozayar kasa mm. saboda wannan sauri guda hudu sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta nuna ba ka ga wato ka ga in kamar tana da zai kasa ka ga da sa ta again zai tsaye da zai ƙasar ne oh. wannan kuma sai wa ta tsakiya din nan oh. wato kamar boko take sai ta rika ɗebo ruwa tare da sinadaran can kasa tana kawo sama wannan ci zai sa wato inda duk inda ke za ka yi yana da dausayi za kuma eh, ciyayi suna fita to haka zai farfaɗo da mataccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗowar su na ƙasa na desert duk wani wuri inda wato ƙasa ta lalace hmm. ba a ko komai ba a tafiye shi dasa mugu in abin sai su fara dittaki a cikin gonaki hmm. wato kamar ga gonakin da sai ka gitta kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka iya gita su to ga aikin da dindin ke yana aiki wajen magana noma yana aiki wajen magana ba da lafiya yana aiki wajen magana ba da makamashi sa'annan kuma yana aiki da abin da faɗa da talauci wato zai baka sana'a. Hmm. to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi. ai ko ina za ka iya shuka dindin zai fito hmm. ko tsakanin duwatsu ne ko inda ke da ruwa ne ko inda ke da kwakwo ne dukkan da zai Binda da zai wato yana iya jure da fari na shekara biyu shekara biyu ba ruwa Binda da zai mutu ba oh. ana ɗan samun ruwa sai da ta ci akwai shi ikin bin da shi ne wani ke gura ciya da na ta kusa hmm. tun ta fara ruwa za a ga ya fara da yi dan wannan dan shi da ruwan ya isa kawai sai ka ga abu fita. So da na Wannan shi ya kamu ga tambayarsa ta biye cewa a kuma wani irin yanayi ake nomansa? To, kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya gaba da ko ina na faɗa za ka iya tuka dubin da dubu. Hmm. Amma kuma ya dinga da Allah ke nema. Hmm. Wato duk da dubu na kudu inda ake gaiwa za da 'ya'yan na da girma amma mai ci kaɗan. Mm. amma na arewa inda ake daban iska da abin da to za ka da rana da hasken rana to za ka ga wato an kaɗan amma mai yana da yawa. Mm. Wato kenan wato eh. kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi yanayin iska yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu? A kifa wato uke ne an yi saboda kasashe irin na masu zaɓi eh. yanzu a nan london din da gudu ba zai fito ma ba baya son sanyi mm. baya son sanyi baya son wannan wannan suroɗin da ke fama da shi ba mm. a ruwansu shi dai zahi mm. bai iska hatta rana wanda ke so kenan sai tambayarsa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa. <laughs> ai wannan ya faɗa wato wani shi shi wato din da kamar majin ke faɗa ba mm. wato shi makamashi ne na talaka haka eh makamashin talaka ne inda talaka zai shuka sa kuma ya ɗebe amfani da shi nan take mm. kuma ƙauyen nan su amfani shi mm. ba ma sai kai wani wuri ba haka ka ma eh, ka samu mai ka samu tunkuza lallai fa tunkuzan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na ana da nabi wato taki ne wanda ke na gargajiya hmm. wanda za ka isa komai kake so saboda hmm. npk ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium To akan ce duk wani abin da ke da alfanu kuma sai ka ga yana da wasu illoli daga a tambayarsa ta ƙarshe so yake ya san shin wannan ice na binin da zugu yana da wasu illoli? illoli eh, yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa zuba ne hmm. to ka ga babban illa take Allah ka in dai kai kamar din nan kamar eh, kamar nan wani tsammanin man gida ne ya je abinci in ya tafi abin da Allah yi wato zai ta zawo zai ta zawo hmm. in ba gane ba cewa wannan man na bin da dubu bane ka gane kuma mutum ma na iya mutuwa ikon Allah abin da ake magana shi na ice ne na magani hmm. in magani ka guba ne haka sai ta guba ne yawa saboda haka nan a abin nan an yi bincike an san abin da ke take in ka tashi da yawa ka gane ko shi za ka shani a kan maganin magani lallai kan yawa in ka daɗe ba ka zuwa bayan gida in ka ɗan ɓalli guda ka yi ka ɓalla ka ke kenan hmm. amma in ka fi da yawa za ka zuge da zafi Wato abin da ake magana ke. Haka wato ba shi magani ko mm. magani zuba ne. Ikon Allah haka ne. To baya ga wannan bai da wata illa kenan. A to to inda akwai wani illa ai da abin da saboda wato wato amfani sai yawa to wanda in ka da illa din sai da mutum ya wuce gona da iri. Lalle. Yanzu ka ga dai wato kuranta eh, kuranta yana yin duma mai kyau. Mm. wanda ake da influenza yana jawo yana jawo a nan mm, zuma tana zuwa a wurin tana ba tana zuma tana tana zuma mai kyau iko Allah ka gani ko to in ka muka ce a zuma ta zo ta harbe ta shi ne illa a sun sun zo nema abin da za su yi zuma ne haka ne ka gani ko yau saboda ka ji ka ji ta za a yi a wurin shi kenan mm. ka zauna ka yi zuma mm. kajin dina saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka ta shi a gehen gona ka ga maganar zaizayar kasa ka ga ka sha kanta. Hmm. To, in kuma kana maganar abin nan dusowar hamada ka da shi a wurin zai riƙe wannan ne a To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr kabir abdulkadir yan mama da an samu da tambayoyi kan iccen bini da zugu da alhaji muhammad aliko muhammad wanda an samu da tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gudu. madalla a gaida ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice. kasar afirka ta kudu ta soke tura 'yan wasanta da za su wakilce ta gasar olympic zuwa kasar japan domin wasan sada zumunci sakamakon fargabar barkewar cutar coronavirus an tsara kungiyoyin biyu na afirka ta kudu da japan din za su buga wasan na sada zumunci a sanga a ranar 27 ga watan maris watanni hudu kafin soma gasar wasannin olympics na shekarar nan ta 2020 a birnin tokyo an tabbatar da samun mutane 85 da suka kamu da cutar ta coronavirus a japan tare da mutuwar mutum daya a cewar hukumar lafiya ta duniya wato who a ranar alhamis mukaddashin shugaban hukumar kwallon afirka ta kudu gay makwena ya ce sun janye daga wasan sada zumuncin ne domin kaucewa jefa rayukan 'yan wasansu a cikin hatsarin kamuwa da cutar wacce ke kara yaduwa a kowace rana a wani labarin kuma an shiga zulumi da zaman fargaba ga 'yan wasa da masoya kwallon kafa a kasar italiya sakamakon cutar ta coronavirus yanayin da ma ya yi sanadiyar ɗage buga wasanni fiye da arba'in a yau asabar wata mujallar wasannin kasar ta football italiya ta ruwaito cewa an ɗage buga wasanni masu yawan gaske a yau ciki har da na gasar siri b rahoton ya kara da cewa haka ma a rukunin gasar siri d lamarin ya shafi akalla wasanni 41 lamarin koya uku ne sakamakon labarin wani matashin dan wasan kungiyar kodogno da aka kwantar da shi a asibiti aka kuma same shi da alamun cutar shahararren dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya zura kwallaye har guda hudu a wasan gasar la liga da kungiyar ta lallasa ebar da cibiyar da nema wanda ya kara zafafa takarar kofin gasar tsakaninta da real madrid kungiyoyin biyu suna daidai ne a maki kafin buga wasan na yau wanda ba sa ɗin tazala da maki uku kafin ita kuma real madrid ta buga tata wasan da levante a daren yau a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea frank lampard ya tsira daga barazanar matsin lamba sakamakon nasarar da kungiyarsa ta yi na doke tottenham da ci biyu da ɗaya a wasan da suka fafata na gasar premier a yau lampard ya doke tsohon mai gidansa jose mourinho inda ya kara jaddada takarar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur a yanzu dai maki hudu ne suka rarrabe tsakanin chelsea din da ke ta hudu a tebur da kuma tottenham din da ke dafa mata baya a matsayin ta biyar Lampard ya kuma kasance koci na farko a tarihi da ya doke Mourinho gida da waje a kakar wasanni ɗaya. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To Sudan ta kudu ta bude wani sabon babi a yau Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya ɗore. Kwana guda bayan da shugaba Salva ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban 'yan adawa Rick Mashar a matsayin mataimakinsa tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke ta tafka faɗa wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan dubu ɗari hudu. a shekarar 2013 sudan ta kudu kasar da ita ce 'yar auta a duniya ta fantsama cikin yakin basasar da magoya bayan kir da mashar suka yi ta gubza fada shekara biyu bayan fafutukar da ta yi ta yi ta neman yancin kai daga sudan a yau asabar al'ummar kasar togo suka kada kuri'a a zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amura siyasa ke hasashen shugaba fork ignasin bene zai lashe sama da shekara hamsin iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin kasar ta togo a shekarar biyar shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa ya dema wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin ignasun ya taka muhimmiyar rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara biyar biyar sai dai wannan sauyi bai tasiri ba da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyar mu ta yau zainab ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya.